sai a pum a ce sata ga malaka ta balaga tubi tubi wa ugulira allare batu jannatu waye waye ya jinna shamshe shamshe shi ya kancin baccin duk ana kiran wannan ana kiraye kiraye ana wato mene kirayen aljinu kana tofawa to Allah ce wa min sharrin nafathati bil uqadi ka nemi tsarin masu wannan tofa tofa suna kulli a gurguje wannan zai nuna maka sihiri gaskiya ne sihiri yakan kashe mutum yakan sa mutum rashin lafiya yakan raba mutum da mutum shi yasa ka ci tsoron masu yin sihiri sihiri gaskiya ne amma bar mu tafi kuma kai tsaye kan tambayar tamu shin to mun ji ma'anar sihiri a yaren larabci mun ji ma'anar sihiri a istilahin malamai shin sihirin nan gaskiya ne hali hali sihiru hakikatun am khayalu sihiri gaskiya ne ko ƙarya to ga wannan dai shi ma zai iya zama sihirin ga wannan barin naɗa shi a diddan bayani bismillahir rahmanir rahimi nan ma barin ƙarin nan nadawa ta jama'a sun yi gaskiya ne kokariya bari ma ɗora wani a kanan duk bayanin ne yawwa to yau bayani zamu yi akan sihiri gaskiya ne ko ƙarya ne a ذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة ana ifbata sihiri <clears throat> malamai ahlus sunna duka sun tafi akan cewa sihiri gaskiya ne kuma hakika ne sihiri gaske ne da yawa daga cikin malaman musulunci suna da ra'ayin cewa sihiri gaskiya ne ah, in kana son ka ga inda malaman musulunci suka tabbatar da cewa sihiri duka sun yarda in ka ji mutum ya ce bai yarda sihiri ba ƙarya ce to ba ahlus sunna bane ba ba ka daga cikin jumhurin malamai duba cikin al-mu'limu bi fawaid muslim bi fawaid muslimi na mazari eh, hadisi na 1341 ka duba sharhul sharhul sunna na bagawi juz'i na 12 shafi na 185 ka duba ka ga jami'ul ahkamil qur'an na imamu qurtubi juz'i na biyu shafi na ɗari a shafi na arba'in da shida ka duba ka ga na babban malami na malamin nan nawa wanda da ba da da dai ban ja shi jikina ba amma yanzu na mai sosai shine ibn al-qayyim al-jawziya wanda a kansa da na karanta dibbun nabawi yan mata suka ta aiko magana suna haɗa ni da ibn al-qayyim wasu su mana addu'a wasu su mana dabuwa to ibn al-qayyim a cikin littafinsa al-bada'i al-fawaid juz'i na biyu shafi na 221 zuwa shafi na takwas. duka in ka san kawo in kuma ka koma wajen shakundum shine alhafiz ibn hajar al-asqalani a cikin littafinsa fatahul bari juz'i na biyu shafi na Za zaka ga sun tabbatar da sihiri surkulle a zo a yi irin waɗannan abubuwan gaskiya ne suna yi suna da tasiri ka ji tsoron wanda zai zo ya maka irin waɗannan abubuwa duk wanda zai zo ya maka ya maka wannan kulle-kulle shirkoki duk da wanda irin waɗannan din ma ya gida akwai waɗanda ayoyin alkur'ani ne a ciki idan ya zama mutum guru ne ya yi ya rubuta allahu la ilaha illahu al a jiki aya alkur'ani ce to shi wannan ba za a ce tsafi bane ba ba za a ce laifi bane duk da akwai malamai da suka samu saɓani wasu suka ce shirka ne wasu suka ce a'a ba shirka bane ba zan zo zani bayani akan ɗaura laya ko shi rubutu mu faɗi abin da malamai suka faɗa amma wannan yanzu ba muna magana ne akan laya ba ta da ƙur'ani a'a muna magana akan tsafi da surkullen da ake haɗawa a kira aljanu a kira kwankwamai a haɗa irin waɗannan abubuwa to idan ya zama irin wannan barin mai da su ba to waɗannan abubuwa da nake nuna muku irin wannan a sirce-sirce idan an yi to lallai gaskiya ne yana tasiri amma akwai mutazilawa su suka ce gaskiya sihiri ba yadda za a yi a ce sihiri gaskiya ne sihiri ƙarya ne kawai ba yadda za a yi kana nan ka haɗa sihiri kuma ya taɓa wani a wani garin suka ce ba zai yiwu ba wannan kawai tahrirun faqat la haqiqata la suka ce wannan kawai tunani ne da kawai kawai psychological menene irin abin nan suka ce ai wannan gaba ɗaya renin wayo ne wanda ma ta kawo bihin takari wa tahwifu fa yu'addi dhalika ila amradin wa madari? kawai tsoratarwa ne yayin da aka zo aka tsoratar da kai aka nuna ma wannan aka yi ta wani abubuwa haka sai ka firgita to wannan firgitan da kai ka zaci abin zai kama ka shikenan sai ka je ka kama rashin lafiya sai ya cutar da kai amma da baka tsorata ba babu abin da zai same ka <clears throat> wannan shine ra'ayi na mu'tazilawa da kuma wato wasu daga cikin malamai idan ka duba cikin mutashabihul qur'an na alqadi abdul jabbar juz'i na ɗaya shafi na ɗari da ɗaya za ka ga maganar da suka mu'tazilawa suka yi akan cewa sihiri ba gaskiya bane idan ka duba cikin alkasha na zamakshari juz'i na ɗaya wato shafi na a biyar zuwa na 86 za ka ga wannan bayanin wannan kenan to shikenan abu na gaba akwai kuma wasu malamai su ma sun bi mutazilawa sun ce sihiri ƙarya ne kawai renin wayo ba wani sihiri ba wani wanda zai ma wani sihiri ya kama ka waɗannan malaman daga cikinsu kamar abi mansurin almaturidi abi mansur almaturidi sunan shi muhammad ibn muhammad abul mansur almaturidi yana daga cikin malamai na min min aimatu ulama il kalami wa dan nasabta masa maturidi saboda wani gari ne a samarkand wato ya mutu shekara ta 333 ka duba cikin al'alam jis'i na bakwai shafi na goma sha tara za ka bayanin maturidi <clears throat> to abin mansur maturidi kun ji tarjama sakamai da malamai suka faɗa shi ma ya tafi akan cewa sihiri ba gaskiya ba ne. babban malami ne gaskiya ne banda shi akwai ibn azmin babban malamin nan ibn azmin azahiri shi ma ya ce sihiri ba gaskiya bane ba akwai abul ja'far al-istirbadi ya shi ma ya ce sihiri ba gaskiya bane ba yana daga cikin malaman shafi'iyya akwai wasu su da yawa daga cikin malamai suna ganin cewa sihiri duk ƙarya ne ba yadda za a yi sihiri ya kama ka don wani ya ma tsafi tsafi na same ka idan kana son ƙarin bayani ka ga malaman da suka ce sihiri ƙarya ne ba gaskiya bane ba ka duba cikin kitabun tauhidi na abin mansur maturidi wato shafi na 189 zuwa na 100 ko mu ce zuwa na 209 in ka duba a hakamun qur'an na jassas juzi na ɗaya shafi na 60 za ka gani in ka duba a alfisal Filmin wa nihal na ibn hasmin juzi na biyar shafi na 99 za ka ga su su ma sun kawo cewa sihiri ƙarya ne ba yadda za a yi mutum ya ma sihiri ya kama ka bayan nan in ka duba cikin ne da kamil qur'an na qurdubi shi ma ya kawo bayanan waɗanda suke ganin cewa sihiri ƙarya ne duk wanda yake yin sa a wato ba zai kama wani ba in ka duba cikin fatawul bari dai na wancan gwarzon malami ibn hajar juz'i na goma shafi na ɗari biyu da 22 za ka ga sun kawo cewa mutazilawa da waɗannan malamai da ambata suna da ra'ayin cewa sai baya baya tasiri to jama'a masu kallo da sauraro yanzu nan gashi muna jin ra'ayoyin malamai akan matsalar sihiri gaskiya ne ko ƙarya mu tafi mu je mu karanta hujjojin kowa sai mai hukunci a karshe mu gano shin wai sihirin nan gaskiya ne ko ko ƙarya ne shin abinda malamai ahlus sunna da wasu malamai na, musulunci suka ce gaskiya ne su ne masu gaskiya ko ko mu'tazilawa ne da suka ce kawai karya ne dabara ce da su abil mansur al-maturidi da kuma su abu ja'far al-istirbabi da sauran malamai ko ku waɗannan masu wannan ra'ayin su ne suke da gaskiya sirrin na karya ne a ƙarshen wannan bidiyo insha Allah za ka gano gaskiyar al'amari shi kenan su waɗanda suka ce sihiri gaskiya ne barin tafi a gudu saboda lokaci sun kafa hujja da faɗin Allah subhanahu wata'ala wa ma kafar Sulaimanu walakin na shaɗi da kafaru yu'allimuna an-nasa sihra suka ce Allah alqur'ani ya ce wa ma kafara Sulaimanu annabi Sulaimanu bai kafirta ba walakin na shaɗi da kafaru shaɗanu ne suke kafirci yu'allimuna an-nasa sihra suna koya wa mutane tsafi da sihiri abinda za ku kalla wannan aya tana nuna cewa da sihiri bai zama haƙiƙa ba Allah bai bada labarin ana koyar da sihiri ba Allah da kansa ya ce yu'allimuna an-nasa sihra Allah ne ya bada labari ba ya ce suna koya wa mutane sihiri faɗin wannan kalmar in kai tunani za ka gano cewa ko hakika gaskiya ne sihirin gaskiya ne tunda Allah ya ce ana koyar da shi da karya ƙarya ne da Allah zai ce suna koyo da mutane kawai a sha'awaza ko ko ko ko ko hila ko wani abu da sauransu to wannan kenan hujjar waɗannan ahlus sunna kenan mu kenan hujjar ahlus sunna sun tafi gashi malaman ko da yake yanzu ba zan ce mu ba saboda ni alƙali ne ina kawo bayanan ne kai ne kallo da sauraro sai kai hukunci kaga su waye suka fi karfin hujja ni ma ina ra'ayi na amma yanzu bari in boye ra'ayi. hujjar ahlus sunna wal jama'a akan cewa sihiri gaskiya ne ta biyu suka ce Allah yana faɗa alqur'ani a suratul baqara aya ta 102 yana cewa fa yata'allamuna minhuma ma yufariquna bihi bainal mar'i wa zawji fa yata'allamuna minhuma ma yufariquna bihi ta'ay ma yufariquna bihi bainal mar'i wa zawji suna koyar abin da suna su raba tsakanin miji da mata daga sihirin a cikin sihirin nan suna koyar abubuwan surkullan da in sun yi shi za su iya raba miji da mata sihirin tafri kenan to kaga wannan alar ita ma tana nuna mana cewa a sihiri gaskiya ne hakika ne tunda Allah ya faɗa cewa a sihirin nan akan raba miji da mata ahlus sunna suka ci gaba da magana cewa hujjar mu ta gaba na tabbatar wa da duniya cewa sihiri gaskiya ne tsafi gaskiya ne Allah yana cewa a alqur'ani a cikin suratul falak aya ta hudu wa min sharrin naffafati fil uqad ka nemi tsari Allah ya ce ka nemi tsari daga masu sharrin hannafafa masu tofi shine haka nafafat fil uqad ai kulli kamar nan wannan kulli sai a ake ga malaka da malaka tubi tubi waye waye ugulira allare gulbatul jannatu waye waye ya jinni shamshe shamshe shi ya kajin baccin duk ina da su a wani littafi ba lokacin bane ba bare in karanto muku misali nake ana kiran wannan ana kiraye kiraye ana wato menene ya, ya kirarin wannan aljani yake uban galadima eh menene me me me girbi a gonar sirkai tun amfanin bai zo ba ka zo ka tadda mutane suna fada ka dauki ɗaya wai ka zo ka tadda mutane suna fada sai ka dauki ɗaya ka kwakwale masa ido ɗaya ka karya shi ɗaya ka jefa shi rijiya wai ba dan ba ka zo ba da fadan ya baci an gane to waɗannan kana wannan kirhaye kirhaye aljinu kana tofawa to Allah ya ce wa min sharrin nafathati bil uqadi ka nemi tsarin masu wannan tofa tofa suna kulle. da su yi ƙarya ne da Allah bai ce ka nemi tsarin masu kulli ba sai tofi sai kulli to kaga kenan wannan su ne ayoyi guda uku da sauransu da yawa a cikin alkur'ani mai girma da suke nuna tabbas sihirin nan gaskiya ne ka ji tsoron mai sihiri ka ji tsoron mai kambun baka ka ji tsoron mutumin da zai je kulle-kulle idan noma bala'i wallahi gaskiya ne allah ya tabbatar da haka ka nemi tsoronsu aya da kuke gani kwamishiyar na fata cikin lokaci tana tabbatar da cewa idan mutum ya maka surkulle ko ba nan in ya tofa kan samun ka ko kana abuja kana maka ina nan a kano zan yi kulle-kulle na tofa in kira sunan ka caccaka yi waye surkulle dai wanda akwai shugaba ne a cikin asiyar. Ah, bari da wannan littafin sunan shi asiru hakikatu wa anwa'u in ka duba za ka ga gaba ɗaya yana ma maganganu ne yadda ake tsafi ka gani yadda ake sihiri abubuwan da ake karantawa yadda mai suke duka abin da ka duba nan nan da yadda ake yin abubuwan ne duka da abin da za a kira sunan mutum duka shi kana gani to da sauransu ne da wani littafi ne na littafin asiru haƙiƙatu anwa'u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 to kai ba macen amma kake kokarin kake kakalo sha'awa har ka kakalo ta ka saba wa kanka manin ya zuba ka kai kanka ka kashe kanka kenan to idan macen kuma ta zo to wannan kuma ko mun tiɗe ba za ka bankara istimnai to wannan matsalar da take kanta da ta kawo to in kana so ka magance wannan matsalar to shi wannan akwai magani wanda Allah da za ka warke a rikicewar tunani rikicewar kwakwalwa wato matsalar abin da ya shafi hadda da duka wannan abin a samun psychological problem matsalolin kwakwalwa duk istimra'i yana haddasa wannan to shi ma akwai magungunan da in Allah da inda in kai amfani da su ko kika amfani da su Allah zai warkar da ki kuma wannan maganin a available yake za mu gaya muku yadda ake haɗa wasu insha Allah nan gaba idan kuma kai istimra'i ya cutar da kai to akwai magunguna da aka tanada don warkar da wannan cutar wanda maganin ne amma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 idan mutum yana son ya daina istimna'i ya yi amfani da su na farko ya daina kallon mata ko kallon fina-finai masu motsa sha'awa na biyu ya daina hirarraki wanda suke zama na sha'awa tare da mata na uku ya zama wato ya daina zama shi kadai a ɗaki na hudu ya rika yin wa motsa jiki yana motsa jikinsa na biyar ka zama kana himmantuwa da aiki kar ka zama baka aiki idan ka bi wannan shawarar insha Allah za ka rage istimnayi. shin asiri gaskiya ne ko ƙarya shin asiri akwai shi na gaske a fiye fita ya je ya kama mutum na asiri ko ko duk tabara ce da ƙarya ƙarya to wannan ne topic ɗinmu na yanzu hali sihiru haƙiƙatun am khayalun shin sihiri gaskiya ne ko ko dabara ce kawai topic ɗinmu na yanzu na farko in za mu magana akan sihiri to ya kamata mu ji yi ma'anar sihiri a yaren larabci a asiru lokacin a yaren larabci nan ce asiru wa sarfu shari'i an haqiqati ina gairi juyar da wani abu daga hakikarsa zuwa ba hakikarsa ba shine sihiri misali a yaren larabci duk macen da ta yi a cuci maza to ta yi sihiri a yaren larabci ba a istilahi ba duk macen da ba ta da ba ta da mama sai ta sa rigan mama sai wani ya zaton tana da tana da mama da yawa to ta yi sihiri duk macen da ba ta da gashi sai ta ƙarin gashi ta yi sihiri a yaren larabci Allah ya sa an gane kuma Allah ya sa kar a juya mu magana to kun ji magana a sihiri a yaren larabci a istilahi kuma ma'ana sihiri tana da yawa akwai sihirin da ya zama na hakika ne akwai sihirin da ya zama na khayal ne na kawai na hoto ne akwai sihirin da ya zama na shawara ne kawai renon wayo kifatu lady da sauransu saboda haka babu wani takamaiman definition na sihiri da za a ce gashi ya game komai kowa dai zai na bayani masana da manazarta ilimin addinin musulunci da ilimin sihiri sun yi kokarin bayyana ma'anar sihiri daidai da yadda Allah ya buɗa musu daga ciki akwai ibnu kudama wane ne ibnu kudama babban malamin musulunci ne ya rubuta alkafi na nashi kenan juz'i na hudu shafi na ɗari da sittin da hudu za ka ga abin da yake cewa a sihiru in an ce sihiri huwa za'imun wasu hatimai ne warukan wasu eh, surutai ne ko wasu addu'o'i ne na surkulle wa akadun da kuma wani kullace kulle a kullata kaza a layu ai tofi tu'athiru fil kulubi da suke tasiri a zukata wal abdani suke tasiri a cikin jikin mutum an yi masa faya maradu sai ya kama rashin lafiya idan an yi nufin a sa wannan sihirin ya zama ya sa masa cuta sai ya kama rashin lafiya wato waya katulu kai idan an yi sihirin an yi wannan rubuce-rubuce an yi surkulle idan an nufaci a idan an nufaci mutum ya mutu ne take zai mutu a wani fariku bai mar'i wa jihi. hakanan idan an yi sihirin yakan raba tsakanin miji da mata wannan shine abin da alha wato imamu ibn qudama ya faɗa akan abin da ya shafi sihiri in ka duba wancan alkafi na ibnu qudama juz'i na hudu shafi na 164 ka ga ƙarin bayani to kun ga mun ga ma'anar sihiri a yaren larabci mun ga kuma ma'anar sihiri a istilahi definition kenan literary meaning da kuma a a a connotation da denotation meaning